shirinmu da ya gabata mun kawo muku labarin Hadiza Ladan da ke aure a kef jihar Nasarawa. Wadda tun tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya don buƙatar gudanar da bincike da zai kai ga samar da maslaha ko raba ta da mijinta don ta ce tana da yaƙinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata da mijin duk da dama ta taɓa aure gabanin nan, amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. A bayanin da Hadiza ta bawa makon da ya gabata, ta ce an sake dawo da auren ba da izinin ta ba, kuma abin da ya fi damunta ne, idan suka ci gaba a haka, akwai yiwuwar ci gaba da haifar yara masu sikila. A ci gaba da gwagwarmayar neman 'yancin ta, Hadiza ta kai wannan magana masarautar su. Yanzu akan ni na ce ban yadda ba, an zauna an yi zama na ce ban yadda ba, sun ce duk da aka sai na zauna an yi zama na ce ban yadda ba. To shine abin ya ishe na ce barin kai fadan hakimai. Tunda gashi an ce suna kwatan ma mutane hakkin su bari in je musu bayani sai na je kuwa na warware musu suka ce to ai ma wannan ba ma aure a kai tunda ba da yadda ki ba baki san wa ya daura ba kuma ba ba da sadaki ba na ce kwarai ba san wa ma ya daura auren ba shine suka ce to in zo karfe goma da rabi ranar da na fara kaiwa kenan washe gari suka ce in dawo karfe goma da rabi sai muka dawo karfe goma da rabi to ashe ni kafin in zo shi ya zo karfe takwas da ya zo karfe takwas ya zo ya shirya musu magana da zai shirya musu wai auren ma shi an yi bai sa an ɗaura ba kuma shi ma bai san waye ya ɗaura ba saboda haka shi maganan nan a bar musu kes a hannun shi za a je gida a sasanta magana in ya kama na cewa ban so ne shi a take ma za a yi sakin ba tare da an je wani guri ba sai aka yi magana haka sai fada suka ce to an ba da dama haka zai kira ni mu je gidan mu ya zama bai kira ni ba zai kira ni bai kira ni ba sai ni na kira shi a waya na ce baban su mai ka ce za ka kira za a yi zama akan maganan nan za a sasanta a gida sai ce ai shi bai yi magana da ni zai zama da ni ba na ce a'a ba ni ne ba fa ne suka ce ka ce za mu yi zama da kai a gida sai ce shi bai da bukatan magana na yanzu saboda haka ni na ɗauki mummunan hanyar da ba zai fitar da ni ba yadda ya gaya min kenan wani irin mummunan hanya ne wanda ba zai fitar da ni ba sai kashe wayan shi to magana na da shi na ƙarshe kenan to sai da na je na gaya ma fada haka sai suka sake ce min to in yi haƙuri in koma in sake dawowa ranar Monday saboda ranar ƙwararren lokaci na ce musu ba a nan nake ba a Abuja ne ce ba damuwa in yi haƙuri in dawo ranar Monday mu sake zama zai sake neman su shikenan ko ranar Monday sai aka mai da zaman talata Monday nan ya ce saboda yau shi mijin na ya samu daman gaya musu a gurin aiki yana da zama a ana yana da wani uzuri kar ya zo ba a gan shi ba amma a mai da zaman talata to sai ranar talatan ko da sassafe sai na zo da na zo da sassafe sai aka kira shi wanda yake zuwa shi bellan kenan yayan shi. Oh shi ba shi yake zuwa da kansa ba kenan. A'a shi sun hana shi zuwa sun kwata kwata ya ce a bar mishi magana a hannun shi shi mai aure sun hana shi zuwa. Sai shi ya ce a bar mishi magana a hannun shi. To muka zo muka yi ta zama muka yi ta zama bai zo ba muka yi ta zama har karfe goma ya wuce har da rabi ya wuce bai zo ba ce ah to mu ga zaman da aka ce mu zo karfe takwas mun zo kuma har goma ya wuce gashi har yanzu bai zo ba can sai ya zo ga shi a mota ya zo ya zo a mota lokacin kuma wanda zai mana kes ɗin ya riga ya fita to bai ma sauka a motan ba daga kan mota ya bada sako ya ce idan ya dawo a gaya mishi ya sai ya sake juyowa shi ma yawwa to da da aka gaya mm. yawwa da da aka gaya mishi to sai aka warware mishi sai ce mana to mu sake yin haƙuri mu koma washe gari mu dawo ranar laraba kenan sai muka ce mishi to ba damuwa sai muka sake dawowa ranar laraba kafin mu dawo laraban sai ya kira shi da la'asar kan cewa a gaya mishi shi ba zai zo fadan nan kuma ba dai akan wannan kes din ne kuma wanda zai zo domin shi ba ba zai zo ba saboda haka in kai magana kotu abin da ya gaya musu kenan Hadiza ke yanzu me kike so a yi wannan lamarin naki ni abin da nake so a yi yanzu ni hakki na ne a kwata min cewa ni kawai wannan aure ni ba zan yi shi ba a duba min wannan lamari ni nake auren nan ni na san abin da nake samun matsaloli a cikin gidan nan ba wata mata da za ta ce tana jin daɗi a gidan miji ta ce zata za ta fita wallahi ƙarya ne sai dai kawai dai in ta ga ba ta jin daɗin gidan nan a nashi bangaren mijin hadiza malam salihu ya bayyana mana nashi labarin tare da cewa zai iya amincewa ya rabu da hadiza amma matsalar ita ce mahaifiyarsa ta ce ko naman jikinsa hadiza ke ci su ci gaba da zama haka nan. Ni fa da sun kira ni ina tuki ne a university na je muna hanya a gida na zamu tafi Jos. Amma ni ban san komi ba su nemi shi wa'annawa wanda mahaifiyarin Hadiza da eh, ta umarnin ya daura mata aure. Ya kuma tafi suka ce ta zo ta ba mahaifiyarta haƙuri ta shigo ba ta ba da haƙurin ba kuma ta dunga zage-zage ne ta Allah ba ta su ba na da ake gani wannan abu na ce to ta ku yi hakuri yamda Allah dora mana ba ni ban san wani abu ba mu yi wani faɗa da ita ko wani abu ba Saliu abin da take faɗa saki biyu ne a tsakaninka da ita ya gaskiyar maganar eh haka ne yanzu saura muku dama ɗaya kenan kawai eh akwai ta ce ka shawarce ta da ta je ta yi tsarin iyali ta daina aihuwa gaba ɗaya. Ni ban yi wannan magana ba na ce isan ma sun tabbatar mana haka ne to a lokacin kuma sai kowa ya san eh ba wani wanda zai cutar da wani ko ba gaskiya ne ba shi Allah ya kawo hanyoyi iri daban-daban ni din nan yau ina da 'ya'ya ita ma tana da 'ya'ya da wancan mijin ayi guda wajen uku ne ko hudu ne suna jos ga ɗaya na tare da ni wato ita abin da take cewa suna eh. so a haƙura da auren nan ne gaba ɗaya to wannan magana yau inda kamar kai ne ka daura min aure kai da yau kai ne ka daura min aure san ce duk hukuncin da kai kai daidai saboda ni ina nan da har yanzu nan da igiyar da ba da man tsallake shi ne igiya guda da shi ne na kuma mahaifiyar nan nawa kuma ita ne ita ne kuma mahaifinta na gane wato abin da ake dubawa in an fahimtar da mahaifiyar wannan maganar maimakon ana aihuwar yara da eh. ita ta dage tana son aihuwa na aihuwar yara da za su na samun matsala hmm. to ita ta ce raba auren ba wai don bata kaunar ka ba raba auren zai fi alheri to shi ne ka ce maka ai ni yanzu nan ta ji umarnin da aka faɗa eh, mahaifiya na ta ajiye mana go. Ita eh. ce yau idan ana tana ɗiba nama na in yi haƙuri kuma secondly kuma ta sake ce min ita ita wa'an namu gaba daya babban wa'an mu gaba daya zan bai mai da auren nan ba su a kiyama to kaga kuma yau idan kai yau zaka zo ka same ta duk hukuncin da kuka yi a kaina ni san ya ce muku to ga abin da ni nake bukata yanzu in an yi tawaga salihu za a je wajen mahaifiyar taka yi ka amince a je a same ta a fahimtar da ita wannan labari wannan duk abin da za ku yi ina ganin an yi zaman nan an kai ta tara ta ce duk family din gaba daya tana son ganin duka kuma sun zo ta kuma gaya musu sai shi ɗaya daga cikin mai ce min to zai sake yawo ya sa ya ga kannanta gaba daya abin da aka tsaya kenan ba san wani magana ko baya ga wannan ba jin wannan batu na mijin Hadiza shirin ciki da gaskiya ya sake jin ta bakin limamin da ya kulla tare da sake ɗaura auren malam Abubakar Sa'id wanda ya gargaɗin lalle abu wannan batu sannan a hankali don samar da maslaha. To Allah da wali ta koma ai Qur'ani ya riga ya kawo mafita idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata su koma su zauna fa asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha abinda Allah ya faɗa mana kenan da iyalanta da iyalan mijin su ta da wakilai a yi zama in dai daga su da Allah suna nufin gyara samu gyara akan wannan tunda ba ta so ai ba ya aure ta kasuwa bane akwai ta da waliyai ta mai da al'amarin za ga waliyanta su nemi waliyi su nemi shi hakaman min ahali wa hakaman min ahli idan suka zauna Allah zai kansu fita cikin al'amarin shi ya kama fita kenan malam lafiya eh wato mana shi abin da yake cewa maganar mahaifiyar sance wace eh. take cewa cikin sharuɗanta cewa sam sam bata yadda ba wato ma'ana ko da bayan ranta ne ko da ita hadiza tana yankan naman jikinsa ne ba sai zai rabu da ita ba shi in ba don haka ba ya baya cikin maganar auren nan shi ma abin da ya faɗa muku kenan ko abin da ya eh, faɗa muku faɗa abin da ya faɗa kenan ko kaga wannan sai ku mai da shi zuwa ga iyalan nasi, ko ba su haka min alihi wa haka min ahliha a mai da shi zuwa ga waliyanta da wakilai zauna Allah zai kawo su fitar al'amari shi ga abin da ya faɗa muku da haka yanzu kaga tunda ai harkan uwa ya taso cikin al'amarin abu ne wanda yake bukatar a yi taka tsantsan kwarai a kai hankali ne ciki saboda al'amarin iyaye ba karamin al'amari ne ba yana bukata kai hankali ne sosai da haka tun daga kaman da ya faɗi dole a mai da al'amarin zuwa ga su wa min ahali da wa min ahali su zauna malam nasir su nemi fita akan al'amarin nan tabbatar da al'amarin ne. masu raro kun dai je da wannan takaddama ta kasance wannan shiri zai ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan takaddama a bayan fage don tabbatar da adalci ga dukkan bangarorin biyu da ci gaba da zama lami lafiya yanzu amadadin duk waɗanda aka ji su musamman ma nasiru Adamu ilin kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya thank you